ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya aljina ta rangada wa koriya ta kudu kashi da ci hudu da biyu a karawar da suka yi jiya wannan nasarar da aljiya ta samu ya sa ta a mataki na biyu a rukunin da take rabon da aljiya ta samu irin wannan nasara a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya tun shekarar 1982 kimanin shekaru 32 kenan algeria je ita ce kadai kungiyar kwallon kafa daga nahiyar afirka da ta ci kwallaye har guda hudu a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ake buga na bana a yanzu 'yan wasan na algeria sun ce sun bi umarnin mai kula da kungiyar tasu ne shi ya kawo musu wannan nasarar daga fara wasan algeria ta mamaye wasan har na tsawon minti goma sha biyar ta mai da koriya ta kudu ta zama 'yan kallo idan har kure ta kudu na son taka gani sai fa ta doke kungiyar kwallon kafa ta belgium wacce ita ma ba san wallasa ba ne